وإذا ذكروا لا يذكرون idan aka yi ma waɗannan mushrikai wa'azi ba sa wa'azantuwa da wa'azin ba sa amfanuwa saboda abin da suke kai na ƙeƙashewar zuciya